الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أيو لتنين goma sha uku ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha shida ga watan biyar a shekara ta 2011 miladiya za mu ɗora a karatunmu na jiya na wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da goma da ashirin da tara wannan shine mu na goma sha takwas al-imam al rahimahullah azza wa yake cewa wa idza ra'aita rajula yuhibbu aba huraira wa anas bin malik wa usair bin al-hudayr radiyallahu anhum fa'lam annahu sahibu sunnati insha Allah yake cewa wa idza ra'aita rajula idan ka ga mutum idan ka ce ar-rajul mutum mace ko namiji an gane ko lafazin arrajul yana sun da jinsi ne so ba wai namiji banda mace ba ba wai mace banda namiji ba wai za ra'aita rajula idan ka ga mutum yuhibbu aba huraira yana son abu hurairata wa anas bin malik ka ga mutum yana son anas dan malik wa usair bin hudayr ka ga mutum yana son usair dan hudayr radiyallahu anhum Allah ta'ala iya dare su baki ɗayansu in da ga mutum yana son waɗannan bayan Allah fa'alam annahu sahibu sunna to ka san lalle wannan mutumin akwai sunna tare da shi insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya yarda bayanai sun gaggabata ba su ɗewa su bi ba cewar san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne yana daga cikin alama na imani to al-imam al ya ware waɗansu bayan Allah a nan a cikin waɗannan sai ya ambace su ana ya ce idan ga mutum yana son abu hurera saboda me saboda bayan da aka samu makiya sun ki sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayansu to kuma sun ware wasu sun bayyana da su ta musamman a gare su kamar abu hurera abu hurera ta yana daga cikin waɗanda suka musulunta daga ƙarshe-ƙarshe idan muka ce daga ƙarshe ƙarshe ba a zaman makka na shekara goma sha uku da shi ba in ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai da yi shekara goma sha uku kafin hijira sannan da aka yi hijira ba wai a shekarar da aka hijira zuwa madina a shekarar ya musulunta ba nan ma an daɗa samun shekaru kafin ya musulunta to amma da ya musulunta sai ya zamana ba inda ya je sai ya rufe duk wata tasha tashi ya tsaya tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama dare da rana safa da yamma komai zafi komai sanyi komai <clears throat> komai ruwa komai iska haka sai na abu haka abu hurairah radiyallahu anhu ya zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubangiji Allah madaukakin sarki ya albarkaci zaman abu hurairah ya zamana yana da cikin mahaddata hadisan manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin musnad na baqi bin makhalat baqi bin makhalat a cikin wannan musnad din an kawo hadisan Abu Hurairah ta dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu wanda yake babu wani sahabi daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake da wannan adadi na ruwayar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abu ta ya samu wannan ne daga cikin wata rana ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana zaune yana karantarwa sai ya ce wa zai shimfiɗa burgamunsa ya faɗi duk abin da ya faɗa in ya kammala faɗa ya naɗa abin to daga ranar ba zai sake manta komai ba sai wasu suke shi abu hurairata yana ɗake da mayafinsa sai ya cire mayafinsa ya sa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a shi ya gama duk abin da zai faɗa Abu Huraira ya ɗauke ya rufe kayan su shikenan kun gane wannan da kyau ko Abu Huraira ta ubangiji Allah madaukin sarki ya albarkaci rayuwarsa kuma za ga rayuwar in kai la'akari shekaru ne kaɗan mun ce shekaru ne kaɗan ba wai shekara ashirin da uku bane da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana isar da manzanci duk shekarun ba su wuce biyar ba da iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya lazumce shi iya abin nan mulazama haka yi tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abu hurairata ya rasu a shekara ta hamsin da tara da hijira bayan wannan ne ya samu mahasada da magabta suka dinga yi mishi hasada suka dinga ba abin da ba su yi ba akan cewar ya za a shi da ya zo daga baya bayan nan ya zamana kuma yana da hadisi haka so sai suka amfani da wannan a matsayin wannan ma wani abu ne da za a yi sukan shi alhalin kuma me suka a ciki falala Allah ce yake ba ita ga wanda ya so yanzu kaga in ka kaddara ma zaman da sayyidina Abu Hurairah zaman da Abu Hurairah yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ka ce na shekara hudu ne eh ka ce shekara hudu ne kallaci yanzu abokinka da za ku gama secondary su da shi ya huce jami'a kai tsaye ya yi shekara hudu ya dawo ya za ka ganka ka gan shi a wannan shekara hudun akwai tazara mai zurfi ko ba tazara eh akwai tazara to ba za ka kallaci cewar wai shekara hudu kananan shekaru bane ba wai an ce sauran wai yan secondary school bane a'a muna magana ne akan adadin shekara hudun da aka yi magana a kansu tare kuma da wacce addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa zai shimfida kaza kuma kowa ya tsaya sai na abun nan Abu Hurairah ya shimfida kayansa to yanzu ya kake ganin waɗanda suka soki abin nan abu huraira da suka soke shi fa sun soki waɗannan hadisai dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu eh yanzu a musulunci idan aka cire waɗannan hadisan nan suka rage to kun ga zai nuna maka shi an cifa babban manufarsa ita ce ya ga bayan addinin musulunci baki ɗaya saboda haka to da yake ba zai iya yi wa a tallata aƙidar ba shi sa ake binta a ɓoye ake binta a hankali ake yayyaɗa ta amma a ɗauko shi an ci da sunan shi a raba shi a tallata shi a kasuwa ba biye da zai a shi to dole sai an sanya mushi wata riga domin me domin shi shi an ci yana kunshe da cutar da take kama shi ne yana kunshe da cutar da take ganin bayansa dan babu da za a yada shi da cewa sai an tsine ma abu hurairata babu yadda za a mutum ya da wannan babu yadda za a yada shi da cewar na Umar da na Abubakar su ne jibtu da atahut a jibtu da atahut Abubakar da Umar kaga babu yadda za a yi wannan iyadu Allah ta'ala ya sauke wa Anas ibn Malik da Anas ibn Malik Anas ibn Malik shine khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda ya hidima a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon shekara goma yana yana hidima a gidan manzo Allah bai taɓa yin wani abu ban zala ya ce don me yayi bai taɓa barin wani abu da ya ce don me yasa ya bari kenan me abin da ya yi daidai kenan khadim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi wannan khadimu rasulullahi ne ba hadimu ba domin ga ce hadimu rasulillah to ai wannan mutum ya yi kafirci kenan kun gane wannan da ke ko saboda haka hadim ba hadimu ake ce ba in kuma ce hadimul auliya'i to wannan waliyan yake yake yake abin da Allah ta'ala ya so wa usair min hudair da usair min hudair usair min hudair yana cikin sahabbai al-ansarawa mutanen Madina da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hubul ansari min al-iman san mutanen Madina ma yana cikin imani to haka wannan yasa malam ya ware waɗannan sahabbai duk da cewar san sahabbai wajibi ne gaba ɗaya amma sai ware waɗannan saboda waɗannan suna da magabta suna da mahasada fa'alam annahu sahibu sunna yace to Allah ta'ala ya da su inda ga mutum yana son waɗannan to lalle ka san wannan mutumin mutum ne da yake da sunna wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ayyub wa ibn aun wa yunus bin ubayd wa abdullah bin idris al-awdi wa sha'bi wa malik bin mughwal wa yazir bin zuray wa mu'az bin mu'az wa wahab bin jarir wa hammad bin salama wa hammad bin zayd ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب السنة الإمام البربهاري yake cewa wa idza ra'aita ar-rajula idan ka ga mutum yuhibbu ayyub yana son ayyub waye ayyub shine ayyubu na abi tamima as-sakhtiyani kana siqatan sabatan wari'an kana siqatan sabatan wari'an shi uba yake cewa shine sayyidul fuqaha shi ayyuba shine sayyidul fuqaha ya rasu a shekara ta 131 wa ibn aun kaga mutum yana son ibn aun shi kuma ibn aun shine abdullahi ibn aun shaykhu ahli basra shine babban malamin mutanen basara wa alimuhum shine malamin su qala ibn mahdi ibn mahdi yake cewa ma kana bil iraqi a'lamu bis sunnati min ibn aun da dai ba a samu ba a taba samu a iraqi ba a zamanin sa zamanin ibn aun wanda ya kai sanin sunna shi wa kenan shi ibn aun ya rasu a shekara ta 150 hakan nan wa yunus bin ubay da yunus dan ubay yunus dan ubay shine Yunus bin Ubayd Abu Abdullah maula ne Abdul Qais kana imaman aliman wa hafizan muqaddiman mutqalan ya rasa shekara ta 139 da Yunus dan Ubayd Abu Abdullah alkunya shi kenan maulan yantaccen bawa ne nasuwa na Abdul Qais kana imaman ya zama shugaba jagora aliman masani ne tunda kaga dama ya zama imam ai kaga ya haddace kenan ko wa sulusani kuma tamamu fafab wa kullu hafizin imamu wa hafizan mahaddaci ne mahaddaci hadisi kenan mutkanan haddata shi mai kwarin gaske ce ba haddace mai tana jin shi yana janta ba haddar mai kwarin gaske ce ya rasa shekara ta ɗari da talatin da tara wa Abdullahi ibn Idris al-Audi kaga mutum yana son Abdullahi ibn Idris al-Audi waye Abdullahi ibn Idris al-Audi shine Abdullahi ibn Idris al-Audi Abu Muhammad al-Kufi al-Hafiz al-Abid qala Abu Hatim huwa imamun min a'immati muslimin hujja ya rasu a shekara ta 192 Abdullahi ibn Idris al-Audi shine ake ma alkunya da Abu Muhammad al-Kufi mutumin Kufa al-Hafiz mahaddacin hadisi sun ce mahaddacin hadisi shine alhafifu a hadisi shine wanda yake da haddar hadisi dubu goma sha biyu da isanadin su da kome da komai radau zaka kira shi a hanya haka wasu daga cikin malamai suke fada a hanya an da shi zai kawo maka da haddasa ladin su eh shine alhafizu kenan wannan shine abin nan sai mutum ya ce wannan ya samu qualification din cewar alhafifu aka zai da wani ya zama farfesa islamic stories amma wallahi sa'ad kun gane ko masanin hadisi mahaddacin hadisi ya yi kira alhafiz amma da hausan kuka ce hafizi kuna nufin mahaddacin qur'ani amma da larabci ba kira mahaddacin qur'ani da alhafiz sai dai alqari ko almuqri abu hatim yake cewa huwa imamu min aimatul muslimina shi jagora ne daga cikin jagoron al'ummar musulmi kuma hujja ne shi kenan shi abdullahi bin idris al-audi wa sha'abi kaga mutum yana son imamu sha'abi shine amir bin sharahbil ash-sha'abi al-kufi kana hafizan thiqatan muftiyan adraka jama'atan min sahaba ya rasu a shekara ta 104 shi al-imamu sha'abi shi yake kira amir bin sharahbil ash-sha'abi al-kufi mutumin kufa kana hafizan ya kasance mahaddacin hadisi ne fiqatan muftiyan mai ba da fatawa ne kasan matsayi ne ma mutum ya zama mai ba da fatawa sai an yarda mushi adraka jama'atu min sahaba ya riski taro mai yawa na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ma'ana shi yayi ido biyu ko sun yi ido hudu da wanda suka yi ido hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wa malik bin mirwal kaga mutum yana son malik ibn mirwal shine albajali alkufi kana kasir alhadith fikatan hujja ya rasu a shekara ta 159 shiwa malik bin mirwal karka sha'afa akwai malik bin mirwal akwai kuma malik ibn anas wa yazir bin zurai kaga mutum yana son yazir bin zurai shine yazir bin zurai abu muawiya shaykhul الشيخ الإمام أحمد في الحديث كان ثقة عالما عابدا ورعا shi wannan yazid bin zurai wanda ake mishi alkunya da أبو معاوية شيني شيخ الإمام أحمد بن shine shekul imam ahmad shine malamin imam ahmad bin hanbal eh kun gane wannan ko ai daman ai cikin mutum ke kaza an ce yana da malami imam ahmad bin hanbal duk yadda ka ga girman shi to kuma yau gashi an ce maka ga malamin shi amma ji mutum yana cewa shi ba shi da malami a to wannan wani haɗi ɗibi Allah kuwa kwata kwata wannan to waye koya mishi haddasa ni kalbi ne an rabbi ko kuwa ko kuma haddasa wani imaru amirul mu'minina to ya ce ba shi da malami Allah ta'ala ya sauwa wani zaka ji maganganu sosai da sosai mutum ya fito yana ganin alfahari ne ya kware ya iya karatu ne ya ce shi ba da malami yake cewa shaikhu imam ahmad fil hadith kana sikatan aliman abidan wari'an kana sikatan sikani kakkalfa ne a wurin hadda aliman masani ne abidan kuma mai ibada ne ga ilimin ga ibadar ba wai ibada ce zalla babu babu ilimi ba kaga ta zama kiristanci kenan kun gane ko ba kuma ilimin ne zalla babu ibada ba ta zama yahudanci kenan ga ilimi ga ibada wari an ga tsantseni ya rasu a shekara ta 182 wa mu'az bin mu'az kaga mutum yana son mu'az ibn mu'az shi ko mu'az bin mu'az shine abul musanna al-anbari al-basri kana min al-asbat fil hadith asna alai ahmad bin hanbal wa ghayru shi wannan mu'az bin mu'az babban malami ne a fagen hadisi imam ahmad bin hanbal ya yabe shi yabo mai kyau ya rasu a shekara ta 199 wa wahab ibn jarir kaga mutum yana son wahab ibn jarir shi ko wahab ibn jarir shine wahab ibn jarir ibn hazim abul abbas al jahabani kana sikatan shine wahab ibn jarir abul abbas al-kunya shikenan ya zama sika ne shi ma gangaren ne a hadisi ya rasu a shekara ta 206 wa Hamad bin Salama kaga mutum yana son Hamad dan Salama shi ko Hamad dan Salama shine Hamad bin Salama bin Dinar Abu Salama al الحافظ عالم أهل البصرة كان سيد أهل وقته كان سيد أهل وقته يا زما شيني mai faɗa a za zamanin sa a fage ilimi a zamanin sa baki da ya rasu a shekara ta 166 wa Hamad ibn Zaid ta ga mutum yana sa Hamad ibn Zaid shi ko Hamad ibn Zaid shine Hamad ibn Zaid ibn Dirham Abu Ismail imamu ahal Basra kana min ahli al-wara'i wad-din to akwai addini tare da shi ka zama abun ba a baki bane ba faɗa bane kawai a ga mutum karatun ya shige shi sunnar ta shige shi ita take juya shi kawai da ganin shi ta ga sunnar ko da bai ce ukun ba amma sai kwana yana kyashi na ahlus sunna sai ga babu wasu alamomin sunna tare da shi kamar yadda wancan ya kwana yana kyashi ne masoyin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ga babu wata alama la min qawli wala min fi'li na tare da shi na soyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abin duk ba a baki bane wa malik ibn anas kaga mutum yana son malik ibn anas wanda kuma shine imamul a'imma malik ibn anas ibn malik ibn amir ibn abi amir al-asbahi imamu dar al-hijra imamul a'imma kenan malik ibn anas wanda yake an haife shi a shekara ta 94 ko shekara ta 97 kaga akwai magana nawa kenan biyu ko a wurin haihuwarsa ya rasu a shekara ta 179 wal auza'i kaga mutum yana son al imam al auza'i zakal musaddih kenan imam ahli sham shine al imam jalil allamatul waqt abdurrahman bin amr abdurrahman abu amr al auza'i faqihu ahli sham shine babban malamin mutanen sham wa imamuhum shine kuma limamin su a ilimi ya rasu a shekara ta ɗari da bakwai wa za'idatu ƙudama, qudama kaga mutum yana son za'idatu ɗan ƙudama. shine ko za'idatu ibn qadama abu salt as-saqafi al-kufi al-hafiz qala abu hatim thiqatun sahibu sunnah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thiqatun sahibu sunnah ba fa yace mu sunna ba wani ne yace mushi yace wannan din sahibu sunna ne ya rasu a shekara ta ɗari da sittin da ɗaya duk mutumin da kaga yana son waɗannan da aka ambata fa'alam annahu sahibu sunna to ka san wannan mutumin yana kwatanta sunna yana kan sunna in da kaga mutum yana son waɗannan da aka ambata ba wai za ra'ayta ar-rajula yuhibbu ahmad ibn hanbal idan kaga mutum fa yana son ahmad ibn hanbal wal hajjaj bin minhal kaga mutum yana son hajjaj bin minhal wa ahmad bin nasar kaga yana son ahmad bin nasar wa zakarahum bi khair ya faɗi labarinsu da alheri ya faɗi kyakkyawan magana a kansu wa qala bi ya yi magana irin tasu ya faɗa abin da suka faɗa fa'alam annahu sahibu sunna to ka san lalle wannan mutumin mutum ne da yake kwatanta sunna mutum ne da yake kan tafarki na daidai shi ku Ahmad bin Hanbal shi ne al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani Abu Abdullah Imam ahli sunna wal jama'a wa Sheikhul Islam Imam Ahmad bin Hanbal kenan wanda yake an haife shi a shekara ta 164 ya rasu a shekara ta 241 na biyunsu a wannan zubin shine alhajjaj bin minhal shi kuma wannan shine alhajjaj bin minhal albashari abu muhammad haddasa an bukhari haddasa an bukhari bukhari yayi karatu a wurinsa a wurin wa alhajjaj bin minhal wa kana siqatan ya zama siqa ne ai da zara an ce rawa anhu bukhari fi sahihi shikenan ai kana sikatan wa kana sikatan sahibu sunna ka jifa fa kowannen su kan biyu ne kowannen su matsayi ne na farko sika ne na biyu kuma sahibu sunna ne kowanne matsayi ne mai zaman kanshi kuma wani ne ya faɗa mashi ba shi ya faɗa ma kanshi ba ya rasu a shekara ta ɗari biyu da goma sha bakwai wa ahmad bin nasar da ahmad bin nasar shine ko ahmad bin nasar al-khuzai kana min kibarul ulama عمارا بالمعروف فعالا للخير قوالا للحق قتل في فتنة خلق القرآن wannan ahmad bin nasar al-khuzai kana min ulama ya kasance daga cikin manya manyan malamai ammar bil ma'ruf mai yawan umarni ne da kyakkyawan aiki shine ammar ba wai amir ba ammar ne kaga fa'al kenan shi ga mubalaga kenan fa'ala lil khair mai yawan aikata alheri ne yana yawan aikata alheri idan aka ce alkhair duk abin da ka sani na alheri yana aikatawa qawwalul haq mai yawan faɗan gaskiya ne mai jajirce wani akan faɗan gaskiya utila fi fikrati khalqil qur'an wannan an kashe shi ne akan bala'in da ya afka al'ummar musulmi na shin alƙur'ani halitta Allah ne ko ba halitta ba wanda ke sa amr bin ubay al-mu'tazili suka kirkiro wannan bid'ar suka samu sarakunan lokacin su suka daure musu gindi su ma'amun kenan sai a ɗauko malami a zo a ajiye shi in yi ce alƙur'ani ba halitta Allah ba ne ya ce alƙur'ani magana Allah ne a kashe shi shi ya sa imam al-barbahari ya ware waɗannan ahmad bin hanbal da al bin minhal da ahmad bin nasar saboda su akwai jarabawa da suka samu ta musamman har ya kai gargarar malamai suna cewa to su dai in suka yi lissafi suka ce a taura injila zabura ƙur'ani nawa kenan suka ce hudun nan halitta Allah ne abinda suke nufi da hudun nan sune yatsun nan da suka nuna su kuma waɗanda suka saurara sai su sun ce abin da aka faɗa shi kenan sai a ce to a kyale shi ai ya ce qur'ani halitta Allah ne imam ahmad bin hanbal ya ce in ya faɗa wasu sun gane jahilai ba za su gane ba saboda haka kurkuku bulala ba abin ba a ne ba ya ce ba zai canza ba aka ja mai illa man ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman yace ya yadda duk bai abin nan ba in ya ce waɗannan abubuwan guda hudu halitta Allah ne shi kenan abin da za a sajjala kenan ya je gargara yana ana dukan shi ana mai bulala aka ce ya faɗi cewar alkur'ani halitta Allah ne sai ya ce da wani itan bai shi ya je waje ya je ga mai ke faruwa ka kusan fada sarki fada kawai ya kake ganin ta ka san fada ta kai fadin gidan wani sai ta kusa wata karamar unguwa yana fitowa ya ga mutane baki ɗayansu kowanne da alƙalami yana jiran ya ji mai imam ahmad zai faɗa ya rubuta Ita to yanzu a kan ƙware ya mutu waɗannan su rayu ƙware shi ya mutu waɗannan su rayu dan yana cewa ƙur'ani halitta Allah ne to shi kenan duk abin kenan da duniya za ta ɗauka yasa malam ya ware su ya ce to in dai ga mutum yana son waɗannan wa qala bi qawlihim ya faɗi magana irin tasu fa alam annahu sahibu sunna to ka san wannan ma abocin sunna ne domin sun tsayu akan sunna so kenan yanzu an gana so a soka ba kai zaka zo ka ce a soka ba ko ka sanya sanka shar'i ne na imani kun gane ko a'a ba shi zaka yi ba abinda zaka shine ka so Allah ka so manzo Allah sai Allah ta'ala ya sanya san bayi a zuciyarka kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوم اللودا إمام الترمذي ya kawo حديث يا كركشن wannan Allah ba ta mu fahimci waɗannan al'amura ɗin to haka za a ga bayan da malam ya ambaci sahabbai sai ya biyo tabi'ai da tabi'u tabi'in da cewa da iri hidimar da suka yi shi yasa ibnu abi dawud yake cewa min ba'dikin fatabi'una li husn ma'akhijin wa af'alihim qawlan wa fi'lan fa aflahu wa malikun wa sauriyu thumma akhuhum abu amr al auza'i zaka al musabbih wa min ba'dihim فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصحه أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح كسوس ذاتي فلنشكي waɗannan kaso su inda mutum yana so ya zama ya rabauta duniya da lahira irin waɗannan zai musu addu'a na alkhairi don sun tsaya tsayin daka wurin su ga rayuwarsu ta tafi akan wannan addini amma yau kawai mutum ya sha iska ya zuki iska zai ce to waye malik din eh ya ce me hujjar malik din malik din da ya faɗi magana ina hujja shi ai malik ba shi da hujja ko wani ne fa yake foli yana foli fa yana karatu ya rubuta kurakurai imam malik guda goma inda za ka ɗauko shi ko kuma shi ɗin ajiye shi ɗauko malamin shi ka ce da malamin shi ya ja ma hadisi ya ja maka babi ɗaya a cikin waɗa sai ga yana jan bakin bakin na jan shi ko ba ka zai kasance ba yana jan bakin bakin na jan shi amma wai shine wai ya rubuta kurakuran malik guda goma wai yana karatu a kullum waɗansu za ka ga ɗaliban eh kun su ne da su suka ji amma akwai tasirin malaman su akai tunda malami ne zai hakan mun bari ya kace kace da su in ake rahin sa'a ma yana da'awar sunna ya ce malik din ba shi da dalili su kuma ɗalibai su ji saba wa malik ma ibada ce so daga duk abin da aka ce wannan malik ya faɗa to shi yayi sabanin haka yana jin ne sunna kawai kamar yadda shi shi'a suka ɗauki in dai kuka yi dama to su su yi hagu kawai shine daidai wani ko wanda ne abin da karanta da shi'a da zaran kun kallaci gabas kun yi sallah to shi ko da bai zali kibla bai kallaci yamma haka karanta da shi irin wannan bala'i da ya afka ma duniya ya afka ma wasu daga cikin ɗalibai wallahi masifa ce in aka ce yana daga cikin dalilan masifar karancin rai da samun shugabanni irin waɗannan ba za ka maso ba tunda duk mutumin da ya ci naman waɗancan malaman ya kake ganin zai ƙare kun yi shiru waɗancan malaman fa ɗauki wasu malamai nan kurkusa nan kurkusa wani da ya tasa naman abubakar mamur gumi yana ci ya tasa naman shi yana ci ya tasa naman shi yana ci sai da ya ce kwara arne da musulmi ko bai faɗi wannan ba nama dafin ne ya kama shi sai da ya faɗi abin da bakinsa ya ce kwara arne da musulmi to ina ga namun irin su imam malik ibn anas namun irin su imam ahmad ibn hanbal namun irin su wani irin su wani mutum ya ji kawai saba wa malik din ma yana jin shine ma ibada shine sunna la wannan masifa ce ba karamin masifa ba ce bala'i ne ba karamin bala'i ba ne in dai imamul barbahari zai lissafa waɗannan ya ce duk wanda ya faɗi magana irin tasu ma wannan sahibu sunna ne ta sana'a a samu wani shi kuma aikinsa kenan ya dinga bin maganganun nasu ɗaya bayan ɗaya yana warwarewa wai yana jin wannan sunna ne wai amma ne ya saba ma shekara ko kunya baya ji inda za ka tambaye shi wanne littafi ya karanta daga farko har ƙarshe da ƙyar za ka samu saboda ne saboda littafin farko da ya fara karatu shine bulugul maram kafin ya gama kitabu kwahara ya yaya kan shi ya bar zuwa can jimawa shi ma kuma ya kafa nashi majalisin shi kenan kawai yana jin bikin bikin na jin shi wannan ba karamar masifa ce ta afka ma ɗaliban ilimi ba nasu Allah salamatu wal afiya mutanen da suke ma addini irin wannan hidimar mutanen da akan rayukansu akan imam malik ibn anas ya ce duk wanda ya saki matar shi akan tilas ba ta saku ba ba irin azabar da bai gani ba nasara ko wannan lokacin Allah dole mutum ya samu bakin shi amawali dole mutum ya samu bakin shi linzami in ba haka ba zai je ya kai kanshi ya baro ya je ya hallaka in dai dinga tasa irin waɗannan malaman yana zagi yana aibantawa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah azza ya yi littafi mai zaman kanshi wanda zai taimaka ma ɗalibai wannan littafi kuma shine rafu'ul malam an a'immatil a'lam rafu'ul malam an a'immatil a'lam wannan littafin ba shi da yawa ko rabin bulugul maram bai kai ba darul ma kuna da shi ba shi a kusa ko ba shi da yawa wasiya ta ga ɗalibi wasiya ta ga ɗalibi shine in ya samu littafin aƙalla ya karanta hisu uku aƙalla tukunna ma'ana ta yi kullum ya sauke kenan kun yi shiru duk da ke da ɗaliban da an bada karatun sai ya sauke da ya bada karatun sai ya samu kalmar da bai gane ba amma kuma a ɗazu da wata kalmar ya gane ya kama sake sai imam malik sai imam abu anifa su waye su waye sai ka rasa da mai ya gane wancan amma kuma ya zo ya kasa gano wannan lafa karon masifa bace akan wannan ba muna takadisul ashkhas bane ba ana tsarkake mutane bane amma inna Allah yudafi anil ladina amanu Allah yana ba da kariya ga dukkan waɗanda suka imani yanzu da za ka ce Imam Malik ya saba ma wannan hadisin sai mu tambaye ka kawo sharɗin imam malik inda za a ce kawo sharɗin imam malik sai ke tambaya ka ce dama yana da sharɗa ka ci abu na farko ma kenan saboda haka akwai masifa irin wannan wallahi mutum ya hatara mutum ya hatara ina ma kaina nasiha ina ma yan uwa ɗalibai nasiha mutum ya hatara sosai da sosai ya san irin maganganun da zai dinga faɗa ya san inda zai dinga zuwa ana faɗan maganganu inda za a dinga tasa naman malamai irin waɗannan kuma ka ga abin ya yi tsiro ya bi jiki haka yake ta biyowa haka yake ta biyowa haka yake ta biyowa har yanzu har malaman yanzu ba ba sha su kai ba haka za a ga mutum ya samu Muhammad Nasiruddin Albani ya ce bai hudi ne mun irin bala'i ne wannan mutum yana kan neman ilimi wata masifa ta abka ma neman iliminsa wanda yake in yi asarar wannan ilimin shi kenan fa ya tashi aiki kwata kwata shi Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu mana yake cewa yi mana nasiha sosai da su domin waɗannan bayan Allah sun yi gwagwarmaya sosai wurin kare sunna sun tsaya tsayin daka wurin ba ta kariya wurin aiki da ita Allah ta'ala ya gafarta masu Allah ta'ala ya dukansu da gafara mutane da kana jin su ana faɗan tarihin su kai sai ka ji wani kamar jiyar su amma wanzu wani yana nan daren shi malam duk kake ji waɗannan malaman da malam ya faɗa fa wasu su da yawa malam waɗansu su da yawa limam duk ba mun karanta ba imam imam imam kowannen su yana da mazhaba mai zaman kanta ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan mazhabobi guda hudu su zama su ne shakundu musamman ga ƙananan ɗaliban ilimi mazhabar imam ahmad bin hanbal da imam malik abin da mazhabar abu hanifa da imam malik ibn anas da muhammad ibn idris Al shafii da imam ahmad ibn hanbal ma'ana hanafiya kenan da malikiya da shafi'iyya da hanabila waɗannan taukar uku take ta take bin su ce maza zahiriya amma duk mutumin da ke karatu tsaftatacce da ke bin littafai da malamai sun zai ga akwai ara sosai da sosai akwai maganganu na malamai zaka yan ce kala قال الأوزاعي قال كذا قال كذا قال كذا duk zaka ji malamai ne da duniyar ilimi ta san da su amma ubangiji Allah madaukakin sarki shike bayyana da wasu ya kuma ki bayyana da wasu don wata hikima ta da wata maslaha ta shi wa idza ra'aita ar-rajula yajlisu ma ahli al-ahwa'i fahdharu wa arjifhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma alima fa hawa ra'aita ma idan ka ga mutum yana zama tare da mutanen da suke bin son zuciyarsu su ne ahalul ahawa su zo ba qur'ani suke bi ba ba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi ba a'a su kawai abin da daidai da su su bi wanda ya saba musu su ki bi ko da kuwa qur'ani ne ko da kuwa a hadisi ne kawo ko wannan ita ce tsantsar aqida yahudanci ita ce turbar yahudawa kullama ja'ahum rasulun bima la tawa anfusuhum fariƙan kazzabu wa ya yaqtulun haka ita ce ɗabi'a su kullama ja'ahum rasulun a duk lokacin da manzo ya zo musu bima la ta tahawa anfusuhum da abin da zuciyarsu ba ta musu ba kawai sai su kama sai su ta wasu manzannin su kashe wasu aiki kenan da suke to duk mutumin da kaga yana zama tare da masu bin son zuciyarsu fahzaruhu to wannan mutanen ku ka kiyaye su wannan dandalin ka nisance shi fahazaru ku nisance shi shi wannan mutumin kenan wa arzifu ka san shi sosai da sosai ka gane shi domin ka nuna wa mutane wannan mutumin son zuciya shi yake bi wannan mutumin ba Allah da manzo yake so ba wajibin ka ne wannan domin Allah ta'ala yana cewa wai zara aikal ladina yakhuduna fi ayatina fa a'ridu anhum hatta yakhudu fi hadisan ghairi wa in mahinsu naka shaytanu fala taqur ba da zikira ma alqawmi zalimin har ma idan ka zauna can sai ka tuna ai mutanen nan fa mutanen nan fa ba Allah da manzo suke magana akai ba tsam tashi ta tare da su tashi ka basu ana fala ba da zikira ma alqawmi zalim bayan ka tuna kar ka zauna tare da su su ne ba da Allah ta'ala ke cewa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yastahzu biha fala taq'udu ma'hum hatta ya hutu fi hadisin gairi kum idan misluhum in kun zauna tare da su kuma kun zama irin su duk inda aka zauna ba abin da ake zagi ba abin da ake magana sai alqur'ani mai girma sai sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutanen da suka yi ma addini hidima su ake bi tashi ka wurin mai wannan abin kuma ka gane shi sosai da sosai dan ka nuna ma wannan mutumin ba mutumin kirki bane fayin da lasa ma'ahu da ma alima idan ya zauna tare da shi bayan ya sani fattaqihi to ya ji tsoronsa ya kauce mashi bayan ya sani ya zauna to da ya tuna ya zai tashi fa innahu sahibu hawa wannan mutumin son zuciya shi ke bi shi ko mutumin da ke bin son zuciya to lalle ilalla mun abin nan makomashi Allah ta'ala ya tsare mu malai ce za su ta rajula ta'tihi bil afar فلا يريد ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه wai za su rajula idan ka ji mutum ta atihi bil asar kana kawo mishi hadisai fala yuridu baya so da ka ce mai manzo Allah ya ce ka maka a'a shi ba wanne yake so ba wai yuridul qur'an yana so kawai ka ce mai alkur'ani ne kadai fala ta shukka kada ka kuskura kai shakka annahu rajulun kada ka ji shi yana wannan maganar to kada shakku ta zo maka a zuciya akan cewa shi wannan mutumin da yake cewa baya son hadisi sai dai qur'ani yake so annahu qad annahu rajulun qad ihtawa allan sandaqa mutum ne da zindikanci ya riga ya mamaye shi ya riga ya zirbi a cikin zindikanci shi kuma zindikanci shine mutum ya bayyana da imani ya boye kafirci mana kafirci ne ma kara a zuciyar shi yana samun dama zai ci qur'anin ma qur'anin ma baya so to amma matattakala ya bi domin me ai Allah ta'ala ya ce mana a cikin alqur'ani din wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka dhikra mun saukan maka da azzikir alqur'ani kenan saboda me litubayyana lin-nasi domin kai mutane bayanin ma nuzila ilaihim abin da aka sauka musu wa ka dora ma nauyin bayani kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala lam yatafakkarun domin wannan yasa su yi tunani su gane cewa wannan alqur'ani su kake ne daga wurin Allah madaukin sarki sai aka dora nauyin bayanin shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma bayanin da manzo Allah zai ma qur'ani ko dai yayi shi da me da bakin sa kun gane ko kamar da sabai suka ce da Allah ta'ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna suka ce ya ma'aikin Allah a cikin waye kuma baya zalunci su zuwa kenan su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce musu ba wannan zaluncin ba zaluncin na shirka ba ku ji abin da al-abdu salih ya ce ba inna shirka la zulmun azim ba saukar da ayoyin da ka bi ba waye yi musu bayani ya dauko wannan ayar ya nuna ga abin da ke nufi shine wa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin aikin da Allah ta'ala ya ɗora musu kenan da aka ce idan mutum ya rasa ruwa in zai sallah yi taimama sai ya fahimci to tun da idan alhadithul asghar fitsari ko bayan gida ya kama mutum bai samu ruwa ba zai yi ne zai yi taimama haka to shi kuma janaba ce ta kama shi shikenan sai ya burkida a ƙasa sai ya yi a ƙasa shi ne wannan sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mushi yace ga yadi sai manzo Allah ya ce mai a'a ai ya ishe ka kai kaza kai kaza saboda me yaka saboda larabta aka yi nuna mushi shine abin da larabcin fata yamma Musa idan qayyiban yake nunawa yadda yayi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a'a ga yadda zaka ga yadda zaka yi na fata mun fahimci wannan saboda haka zai nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin alqur'ani da magana shi yayi bayanin alqur'ani da aikinsa domin a ƙur'ani mun karanta abin nan sun mal ya ƙadu tafafahum wal yufu nuzurahum wal ya tsawafu bilbaitul baitul su yi ɗawafi a albaitul baitul to ɗawafi sau dawa eh a kenan da wani iso ɗaya da wani iso dubu duk sun yi ɗawafi ba bambanci kenan da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je sai ya ɗawafin sau bakwai sai nuna mana shi sau bakwai ake yi in kai so takwas kayi bidi'a, in kai so shida kayi bidi'a, sai dai idan rafkan nuwa kai amma in kace a da dawafi ne yana da falala kuma nan kawai ake yi barin yi so takwas kun bai wannan da ke ko to haka wannan bayani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ta'ala ya dora mishi ce yayi kuma ya sheje shi ya ce wannan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa anil hawa duk abin da ya baya magana in dai nutuku ne baya yi akan akan son zuciya duk abin da ya faɗa in huwa illa wahayin yuha wahayi ne aka yi mishi hadisi wahayi ne alqur'ani wahayi ne alqur'ani lafazin da ma'anar daga wurin Allah madaukakin sarki ne hadisi kuma ma'anar daga wurin Allah lafazin daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka rasul mai faɗa kuma ka ga abubuwa ga sunan birjik wani da ya ɗauki dakon abin yana ciwa ne kawai yana neman kuɗi kawai da wannan harkar amma da yawa za ka ji abubuwa maganganun da suke da yake yi akwai tukka da warwara sosai da sosai akan fi'ilinsa eh. cewa yi wannan ya yasa dalilin da ake gabatar da a kan fi'il wannan ya ce ta yi fiqh idza huwa an yi shiru da ƙaulun da fi'ilin na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi Sallama wanne ake fara gabatarwa eh alqawl ko alfi'il ce me saurin نعم kun bai ci maganar ko ya ce abin da ya sa ya ce a gaba shi ya gabatar da alfi'il shi ne saboda da na salim ya ce a je aske kai a sulhu hudaybiya sabai sun ga abin ya yi girma nasu su suna ganin da su warware kwanar kawai an afka ma yakin gaba ɗaya kawai sai da wata daga cikin iyalan shi a shi kenan ana neman shawarar iyali ta ce ya rasulullahi da za a ka je ka ka je ka aski da ka aski kawai za ka kowa yana yi yana zuwa yayi aski shikenan kowa ya kama askewa kun ka san magana ta fita ai kun gane wannan da ke ko to kun ga da kuke wannan magana na ga malamai suke sabani wanda suka ce za a fara gabatar da alfi'ilu kun gane wannan da ke ko sun ce alƙaulu nasakh yana shigan shi misali wanda suka ce za a fara gabatar da alƙaulu sun ce alfi'lu takhsisi yana shigan sa don zai iya yiwa wannan khususiya ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana ce a babu ta'aro a usul fiqi da ake karantawa ina fata mun gane wannan da kyau ya aishe mu dai mu fahimci cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da maganarsa da aikinsa da al'amuransa sun yi mana bayanin abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin alkur'ani mai girma amma kaga bama ma aya waɗansu ma'anonin da ba su ɗauka ba wai don cimma wata mummunan manufa kamar wani da aka tambaye shi aka ce to in ka ce ba za ka amfani da hadisi ba ina za ka kawo raka'a uku a sallar magariba ina za ka kawo raka'a biyu a sallar lishi a abin nan sallar asuba ina za ka kawo raka'a hudu a sallar abin nan lisha da azhar da al'asar sai sai Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi fatirus samawati wal ard ja'il malaikatu rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' to haka wannan in dai banda waɗanda ya tasa a gaba ɗin ya mai da su duwatsu in dai suna da kwakwale in dai suna da kwakwale kun gano wannan da ke ko ba wai ma ɗin ɗin ma ɗin yi musu ba ai za su ne yake faɗa alhamdulillah ja'al mala'ikati rusulan dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mala'iku su zama manzanni uli ajnihatin ma'abota fuka-fukai su suwa kenan mala'iku fuka-fukai uli ajnihatin ajnihatin na kira ce ko ba na kira ba ce jumla da na kira kun yi na hala ku tsoron Allah sifa ba da ma'arifa hal uli ajnihatin masna wa sulafa wa ruba ashe masna wa sulafa wa ruba sifa ne na me na ajniha fuka-fukan akwai mala'ika mai fuka-fukai hudu abin nan uli ajnihatin masna akwai mai fuka-fukai biyu wasu lafa akwai mukafakai uku uku waru ba akwai mukafakai rudu yazidu da filhalki ma ya sha. eh to zan yace uku anan wai rakawoyin magariba kenan biyu anan rakawoyin asuba kenan hudu anan rakawoyin la'asar kenan to ina hudun rakawoyin abin nan azhar da lisha ɗaya kenan yazidu fil khalqi ma yasha kenan mutum yana da damar ya dinga ƙara rakawoyi kun yi shiru to wannan jahilci ne makare yake sa mutum ya faɗi irin waɗannan maganganu so irin waɗannan ƙungiyoyi na ɓata hikar ga malam yana ta magana yana ta jan kunne cewar mutum ya nisance su mutum kada ya kusa ma da inda suke domin mutum za su halakar da shi ya halaka kuma abubuwa ne masu yawa da suke jin irin waɗannan abubuwa Allah ta'ala da ya sauwaƙe kawai mutum abin da zai shi ne kullum ya nemi Allah ta'ala ya tabbatar da shi akan shirya. kullum ya nemi Allah ya tabbatar da shi akan shari'a wannan ita ce abin da za a fara wannan shine abin da za a fara mala yake cewa wa alam eh fa qum min indihi mala yace da zaran ta ji mutum yana faɗan wannan tashi daga inda yake wada'ahu ka kyale shi domin da ka zauna yana cewa shi ba ruwan shi da hadisi ba ruwan shi da kaza tashi kawai dan da zaran ka fara ka fara zama kai zai sai ka ba zuciyarka ya dinga kakaba musu ma'anoni na alkur'ani wannan ma'anoni da qur'ani kutu-kutu bai dauke su ba kamar da tagataccen bayani ya gabata wa alam anna al-ahawa kullu haradiyatun tad'u kulluha ila sayf wa ardauha wa aktharuha ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah fa innahum yarudduna an-nasa ala at-ta'til wa zandaqa malai ce wa ka sani anna al-ahawa lalle dukkanin ungiyoyi da suka gina akan son zuciya wanda yake kuma gaba ɗayan su Kulla kullaha dukka radiyatu duk gaba ɗayan su kazanta ce tad'u ila saifi kullu abin nan tad'u kulluha ila saifi duk baki ɗayan su suna kira ne ila saifi zuwa ga fitina waɗansu duk su suke kira zuwa ga fitina akwai waɗanda suke ɗaukan fitina da hannunsu akwai kuma waɗanda a'a su suke kunna wutar rikicin ina ba ta mafi wannan da kyau duk ƙungiyoyin ɓata ka kallace su duk su suke neman ta da hankali in ba haka ba da suka fito suna yawon maulidinsu su ci gaba da yawon maulidinsu mana to me zai dan sun zo kusa da masallacinku sai a tsaya a yi ihu a yi zagi a yi zagi a yi zagi a ce sai an yi ai sai an yi ba dalili ba ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau a ɗibin mintuna ni da suka zo huce nan makarantar nan hudul islam da ke nan kwahon ne shine karo na farko da na gani suka fito suka zo daidai nan makarantar suka tsaya na ɗauka ma gaban gosulin ne suka a tsayawa kawai suka yi saboda sun ga makaranta ce ta ahlus sunna suke zage-zagen su suke iwa-iwan su ba abin da ba su yi ba sannan suka wuce wai fa waɗannan ba su suke tada fitina ba a'a ku da kuka ce wurin ku wai ku za ku tada fitina kun ga abin da malam ya faɗa ko duk ƙungiyoyin su suke tada fitina to haka zaka da duk wata kungiya za ga su suke tada fitina wa arda'uha malam yace mafi munin su wa aksaruha mafi zu mafi kafircin su a dukkanin kungiyoyi arrawafi su ne rafilawa su kuma rafilawa abin da yasa aka kira su rawafi saboda sun yarfar da zaid bin ali bin hussein zaid bin ali bin hussein bin ali bin abi talib shi zaid bin ali bin hussein shine rawafi din suka zo suka ce ya tarayya da su akan tsine ma abubakar da umar yace shi ba zai yi wannan ba domin mataimaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne mataimakawa kenan kakan shi kun gane wannan da kyau ko to tun da ya faɗi waɗannan abubuwa sai suka ce izan narfoduk to kan mun yarfar da kai ba mu ba kai haka suka faɗa ba su ba shi kisa ya kiran su rawafin an ga lura ko daga cikin a'imma nasu wanda suka kirkira babu zai da ai zai da ai to wannan su ne shi'a wanda yake bayanan su da yawa ya sha gabata sosai su ne mafi munin su kun gano su ne akfaruha mafi muni kenan ka lura zamanin abata wa suka dinga tsine ma eh abata suka dinga tsine ma abdulsalam ya hau suka ci gaba suke kiran shi adu salam da obasanjo ya fa shiru haka ne ko ba haka bane yan uwa haka yake yar aduwa ya hau suka yi sam da shi ne mai manufa ya shi kenan suka yi shiru haka suke kullum wai na ba da wannan misali ne da kowa cikin mu nan an yi abin a gabansa ka lura in dai musulmi ne yake yi yake mulki to za ga babu irin tsine mai da ba za su yi mai ba amma da obasanjo ya zo har iran suka kai shi ba ya gaba ku bane wai wani abu da duniya sun shaida shi na a gaban su so da kawai da aka ce akfaruha ba sa yaki da kowa sai da musulmai shi'a ba ba sa yaki da kowa sai da musulmai kwantenonin da aka kama a Legas daga yana aka ce sun fito kun shiru daga yana aka ce sun fito ya labarin yake Allah kaɗai sai ina labarin yake yanzu so daga waɗannan mutanen yan shi'a ba ruwansu ba ruwansu da arna ba ruwansu da arna abin da yake su kawai shine musulmai da musulmai suke yaƙi amma duk wannan abin da hizbullahi suke yi waye waye waye duk ba duk umma din da ma yake sai wani kana za ku ji labari akan hizbullah ko hizbu shaytan talabanan ba kai mana wal mu'tazila da kuma mu'tazilawa mabiyan amur bin ubair kenan da washil bin afa wanda yake sune suka kafa mazhabin mu'tazilawa saboda me su suke ta'addanci a majalisar alhassan al-basri sun karatun ba an dan fara kenan suke zafin kai to sai ba gefe guda kata da bin da amai ce eh shi kenan sunan ya bi su daga nan sun fara karatun ba wani abin da suka karanta na kirki suka kama suka zama malamai suka nemi kafirta duk wanda za su kafarta kawai suka azasa mazhabin mu'tazila kuma irin waɗannan dan ya aiki har yanzu za ga yana nan zai ga mutum ya fara karatu karatun ba inda ya ce ya zo ba ba shakka ba gudu ko ya gita ya makuwa kaulasa na tare da wal jahamiya da kuma jahamiya mabiya jahan bin safwan kenan wanda yake bayanin shi ya riga ya gabata fa innahum yarudduna an-nas an nasa an at tatil duk waɗannan suna mayar da mutane su je zuwa ga at-ta'til idan aka ce at-ta'til shine na asma wa sifat kore sunayen Allah ta'ala da sifofinsa korewa to bai ce maka babu Allah ba amma ya ce maka baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya dama baya hagu baya gabas baya yamma baya ba a cewa ina yake baya cewa to me kenan yake eh ya ce kenan babu shi ba Allah ta'ala ya sauke wa zandaka suna mai da mutane su zama zindiƙai saboda me za su ce sun yi imani ne a baki amma kafirci ne makare a zukatansu alam anna man tanawala ahadin min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhu alam annahu inna ma arada muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa qad azahu fi qabri malam yace ka sani anna man tanawala ahadan min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama lalle duk wanda ya taba wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mutum ɗaya daga cikin su Allah ta'ala ya dan su fa'alam annahu innama arada muhammadin sallallahu alaihi wasallama to ka sani wannan mutumin da yazo yana taba sahabban manzon Allah yana zagin su yana aibanta su ba su yake aibanta ba yana aibanta yana nufin yana son ya aikata ya aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dama yake so kun yi shiru mutum ne zai samu malamin ka ya ce ai ɗaliban nan nashi duk marasa mutunci ne ta me yake nufi eh yana nufin yana nufin malamin kaɗin nan ba shi da mutum ganin fuskar ka ne ya sa ya ce ɗaliban mutum ne zai sami ka ce ai manyan abokan da naka duk barayi ne to ke kenan ke so ce eh shi sa ya yace duk wanda ga yana aibanta manzan sahabban manzan Allah sallama manzan Allah yake son ya aibata to abin dama ce bai samu ba yana nan yana jiran damar wa qad azahu fi qabri kuma hakika ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah na kabarinsa kuma mun san hukuncin mun san bayanin wanda ya cuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ne ce innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adala lahum azaban muhina innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu lalle duk waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'anahum Allah Allah ya tsine musu fid dunya wal akhirah a nan duniya da lahira wa adalhum azaban muhina yayi musu tattalin azaba maulakanciya manzara sallama yana kabarinsa suna cutar da shi sun ce wanda ya karantar ba su iya karatu ba a sai kenan sahabban manzan Allah kai inna lillahi wa sai kenan sai ya za ka kwatanta al'amarin duk waɗannan rasulun ya karanta ya ce ya yabe su Allah ta'ala ce ya yabe su wai duk ba haka bane Allah ya sauke معنى يتي وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر معنى يتي وإذا ظهر لك من الإنسان شيء من البدع idan wani abu na bid'a ya bayyana a daga wani mutum wani mutum ne ka gan haka kawai wani abu na bid'a ya bayyano a gare shi fa hazarhu ka da shi da shi fa abin da ya boye maka na bid'a akthar mimma azhar shi yafi yawa akan abin da ya bayyana eh saboda da zaran ka ga ya fara bayyana da bid'a ka fara kafa kafa da shi ka fara a hankali da shi in ba haka ba to zai dinga bayyanar da su zai dinga bayyanar da su wannan guda ɗaya da ya bayyana da ta imai inkari in ba kai mai inkarin ta ba sai ga a hankali ya bayyana da ta biyu kuma a hankali ya bayyana da ta uku وإذا رأيت الرجل رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ظالما وهو من أهل السنة فاصحبه واجلس فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متشد متكشفا محترفا بالعبادة صاحب هوى فلا تجلس معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق fa inni la amanu an tastahliya tariqa fa tahlika ma'a yanzu malam zai buga mana misali ko yana buga mana misali akan mutane guda biyu mutum na biyu tintirin ɗan bid'a ne kun gane wannan da ke ko mutum na farko kenan mutum na farko tintirin ɗan bid'a ne mutum na biyu kuma yana da asali na sunna yana da asali na sunna abin da bai fitar da shi daga kafirci ba amma kuma yana aikata laifuffuka sosai da sosai to a cikin su su su biyun ba wai a cikin al'umma baki ɗaya ba a cikin su su biyun waye ya fi dama dama ne ma yake magana shi sa yake wa idza ra'aita rajula idan ka ga mutum radi'a fariq ba shi da kyakkyawar hanya hanya shi ba mai kyau ba ce inda ya tasa a gaba kawai ham ham ham ham yake wal mazhab manufashi ba manufashi mai kyau ba fasikan mutum ne wanda yake fasiki ba fasikanci da ke fitar da mutum daga musulunci ba domin akwai fasikanci da ke fitar da mutum daga musulunci akwai wanda ke barin mutum a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne to kenan yanzu idan mutum idan musulmi ya zagi musulmi shi wanda yi zagin ya kafirta da Allah ta'ala ya ce wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi fasikanci iblis fa na kafirci ne kun gane ko kisa yace idan ka ga mutum fasikan fajiran mai barna sahiba ma'asin laifuka yake a'udhu billah zaliman zalunci yake yi wa huwa min ahli sunna yana daga cikin ahli sunna yana jingina kanshi ga sunna Allah fata mu fahimci wannan da kyau amma duk waɗannan laifuffukan da yi laifi ne a matsayin su ne laifi bai kai shi ga kafirci ba domin kowa ya san akwai laifin da ke kaiwa ga kafirci akwai kuma laifin da baya kaiwa ga kafirci sai dai waɗannan kabira yayi ba su kai shi ga kafirci ba malam yace fasahabu ka zauna tare da shi fasahabu ka abokance shi wajlis ma'ahu ka zauna tare da shi fa innahu laysa tadurruka ma'asiyatu laifin da yake ba za ta cutar da shi ba ba za ta cutar da kai ba saboda me in ka ce mishi abin da kake yi din nan wallahi ba shi da kyau ya zai ce maka zai ce gaskiya ne dole ka taimaka mana da addu'a kun yi shiru zai ce a taimaka mana da addu'a ɗaya kenan na biyu zai yi abin a bayyane ko a ɓoye eh a ɓoye zai sai ya haska ya haska ya duba ya duba ko mudu zai rage maka sai ya dan faki idanka ga ka a gaban shi amma sai ya dan faki idanka kun yi shiru sai ce wai zara aikin rajula idan ka ga mutum mujtahidan fil ibada mai kokari ne wurin ibada mutakashifan yana kaskantar da ke wurin ibada mutarifan ya nace sosai da sosai bil ibada wurin ibada sahibu hawa amma tintirin dan bid'a ne sai malai ce fala tajlis ma'a kar ka zauna tare da shi amma kuma yana ibada eh wala tasma kalama kar saurari magana shi wala tamshi ma hu fi tariq kar tafi tare da shi akan hanya hanya ta raba ku imana eh hanya ta raba ku in kaga kuna tafiya sai ka dan ja baya in yayi nisa sai ka taho kun yi shiru in ba ka mace a ce kai magana cikin almajiran shi a ce subhanallah mun ga wani kuma shi ma mana yake fa inni lalle ni la amanu ban aminta ba har yanzu nan an tastahliya tariqa ka dan ga hanyar nan tashi tana da kyau ta dan yi maka kyau fa ta halika ma'ahu sai ka halaka tare da shi saboda me shi wannan ibada yake yi amma dan bid'a ne saboda ka wannan abin da yake na bid'a ji yake ibada yake yi ta qarbu ga ilallah ɗaya da nan zai nemi ya tuba a ai ba zai nemi tuba ai kuma yadda kasancewar wani mutum ya zo ya ce maka salloli biyar din na an rage su sun dawo uku da kake ji a kai maka san ba zai yi ba to haka shi ma yake jin ibada yake yi zai bayyana ko ba zai bayyana ba zai bayyanar bayyanawa za ta tsarsu ga wani kun gane wannan da ke ko to wannan ba wai malam yana nasanta yana ba da lasisi a ji aikata laifi ba ne a yana kwatanta maka barnar bid'a da barnar sabo shi mai sabo yana jin sabo yake yi zai tuba mai bidi'a yana jin ibada yake yi zai nemi ya daɗa zurfi a ciki eh? <laughs> mana ya ce ba ga yawanin da suke yi ba da haka aka fara su aiki suke ibada suke yi saboda haka za a ga akwai bambanci mai laifi zai tuba mai laifi zai nemi har ma ya ce ka sashi a addu'a ya bar wannan abin na kenan biyu mai laifi ba zai yi a bayyana ba na kenan haka zaka dinga bayyana bayyanawa amma shi wannan zai bayyana zai ji cewar ibada yake yi zai nemi ya jajirce a kai Bai Allah ta'ala ce abulhum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini a lam ya'zan bihi malam ya nuna mana lallai akwai bambanci nesa ba kusa ba akan bid'a da kuma abin da yake sabo sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare mu misali ra'ayu nusu bin ubaid ibna wa qad kharaja min indi sahibi hawa fa qala ya bunay min ayna kharajt qala min indi amr bin ubaid qala li an araka kharajta min bayti khunsa ahabu ilayya min an araka takhruja min araka takhruja min bayti fulan wa fulan yace li an araka kharajta min baiti khunsa habu ilayya min an min an araka takhruju min baiti fulan wa fulan wal an talqa Allah ya bunayya zaniyan fasikan sariqa kha'inan ahabu ilayya min an talqahu bi qawli ahli al ahwa Allah ta'ala ya sauke saboda me duk waɗannan laifuffuka ne ɗaya kenan na biyu suna cikin kaba'ir kun gane ko ubangiji Allah madauki sarki yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kenan wannan ana ana tunanin Allah ta'ala ya gafarta mishi ɗaya kenan kun bai wannan na biyu kuma ko da ya shiga wuta da sa ba zai dawwama ba me kenan biyu amma wannan ahlul ahwa zai zama yana da shirka domin ma ubangiji Allah ta'ala Allah madaukin sarki shirka zai aikata bid'a da za ta zama mukaffira ta kafirtar da shi ya zama na shi yana cikin khalidi na fiya abada ne kun yi shiru kan kusa akwai bambanci da wanda zai shiga zuwa wani lokaci ya fita da wanda zai shiga kuma na dimin da'iman shi yasa Yunus bin Ubayd wanda yake mun yi tarjama shi dazu Yunus bin Ubayd shine Yunus bin Ubayd Abu Abdullah maulan li Abdul Qais in ba kuma ta ba da kana imaman aliman hafizan muqaddiman mutkanan wanda ya rasu a shekara ta ɗari da talatin tara shi wannan Yunus ɗin ne ya ga ɗan shi mala yake ce mana ra'a Yunus bin Ubayd ibna ya ga ɗan shi wa qad kharaja indi sahibi hawan ya ga ɗan shi ya fito daga wurin wani tintirin dan bid'a ashe kenan iyaye suna sa ido akan ƴaƴansu dole ne iyaye su sa ido su ga su waye abokansu ina suke shiga ina suke fita in ba ka ba sai mutum ɗan shi zai zama ɗan wiwi bai sani ba dan yayi abokanta da ire-iren su faqal sai ya ce ya bulai ya ce ɗana min aina kharita daga ina kake qal sai ya ce min inda amr bin ubayd ai na fito ne daga wurin amr bin ubayd wai amr bin ubayd amr bin ubayd shine az-zahid abid al-qadari su ne manya-manyan wanda suka kirkiro kadiriya ba wai kadiriya ba kadiriya wanda muke bayanin su jiya abdullahi dan umar ya ce inda za su ce da duk abin da suka mallaka allah ba zai karba ba ta har sun yi imani da kaddara shi ubaid wannan yake da sunan amr bin ubay da shi da wasim bin afa su ne manya-manyan da suka kafa mutazilanci su biyun nan ba su ne manya-manya har ibn ulayya yake cewa awwalu man takallama fil i'tizal wasul ghazzal farkon wanda ya fara magana akan akan mu'tazilanci shine wasul fa dakhala ma'ahu amr ibn ubay sai amr ibn ubay ya bi bayan sa su biyu suka ɗauko ta suka tallata ta a duniya shi amr ibn ubay ya rasu a shekara ta 144 shi kuma wasul bin afa ya rasu a shekara ta 131 kenan wasul shi ya riga mutuwa da ya mace sai ɗayan amur bin yana da tallata aqidar na fata mun fahimci wannan da kyau su suka tallata aqidar mu'tazilanci sai ce ai daga wurin wani yake qal sai shi Yunus bin Ubayd ya ce li'an an arat wallahi in ganka kharajna min baiti khunsa ka fito daga ɗakin khunsa a larabci idan aka ce al khunsa shine mutumin da yake da abin nan mutumin da yake da abin maza da abin mata ne khunsa mushkil ba yana da babi ba a cikin rabiya ina ba mun gano wannan ya fito daga ɗaki amma wannan waye wannan khunsa din wasu daga cikin masu shari suka ce ban san shi ba yace Habu ilai hakan ya yafi min min an araka takhruju min baiti fulan wa fulan in ga ka fito daga ɗakin wani da wani kar ba kai ba su a hirɗanka da su wala an talqallaha ya bunai wallahi ya kai dan nan nawa ka haɗu da Allah zaniyan a'udhu billah kana mazinaci kana fasikan kana fasiki sarikan kana barawo kha'ina kana maha'inci ahabbu ilai shi yafi mun dama dama min an talqahu bi qawli ahli al-ahwa akan ka haɗu da Allah ta'ala kana kan aqida su Amr bin bin Ubay dan su aqida su mukaffira ce so duk wanda ya mutu da aqida su wannan dan wuta ne amma wanda ya mutu da waɗannan ɗayan biyu ko dai Allah ta'ala ya gafarta mashi tun farko ko kuma ya je ɗanɗani azaba amma wata wata rana zai fita to da wanda zai ɗanɗani azaba wata wata rana ya fita da wanda zai dawoma a ciki har abada ku duka ku gafa to wannan fa shiga in ya fito ina ga aje wurin sa ai karatu sai ga malamai suna jaddadawa bai halatta mutum ya je wurin dan bid'a ya je karatu ba a kan me zaka je ka karatu wurin shi yanzu ka je koyon abin da baka sani bane haka ne ko baka bane ta su zai karantar da kai a matsayin ilimi eh bid'a ta zai karantar da kai a matsayin ilimi ka zo a ta jayayya da kai sai abin bala'i ne sosai da sosai zama an ce kar mutum ya zauna tare da su abokantaka an ce mutum kada ya yi da su to ina ga mutum ya ɗauke su a matsayin malami wallahi yana da hatsarin gaske sosai da sosai shi yasa kake ganin malamai suna jaddadawa kafin ka fara karatu a wurin mutum ka sa aqida shi yana da muhimmanci ka sa aqida shi dan yanzu in ya ce ma shi ba ruwan shi da aqida ita ma aqida ce ya ce maka babu ruwan shi da aqida ita ma aqida ce kun gane wannan da ke ko kuma yanzu a wurin safa da wanda ya tsina wa Abu Huraira da wanda ya ce mai radiyallahu anhu duk ɗaya ne a wurin sa da wanne ce Allah ya su a sama da wanne ce yana ko ina shi duk wurin duk a wurin su duk ɗaya ne duk dai kowa yana da dalili kowa yana da dalili shaydan ma wa wai ana khairu minhu khalaqatani min narin wa khalaqatu min tin shi ke daga ce shi ma shaydan yana da dalili da yake ma annabi Adam sujada suka ce a'a mala'iku da suka sujada suna da dalili shi ma iblis da yake ni sujada yana da dalili saboda kowa ya rike dalilinsa mutum zai faɗi wannan maganar ba zai faɗi wannan magana ba don bala'i ce saka dole ne mutum ya san wannan in baka sa da shi ba sai ya dasa maka da shi baka sani ba ya karantar da kai ita ka zo ya karanta sharhu sunna ya ce a'a ka karanta zabura <laughs> eh <laughs> Allah ba Allah ta <laughs> Allah ta lai sauki ala tara anna bin ubayd kada alima anna al-khunsa la yudillu ibna an dini wa anna sahib al-bid'ati cewa ala yanzu ba ga cewa anna yunus cewa yunus bin da ima dan shi ba kada alima ya san shi wannan al-khunsa dini ba zai batar da dan ya bar addini ba dan ya amma wanda yake akan bid'ah yudulluhu zai iya batar da ɗan shi hatta yakfur haɗan ya kafirta eh haɗan ya kafirta wani irin bidiyoyi ne na kafirci su bayyana ba ɗan uwa bidiyoyi zuzurutun kafirci wanne ne mutum bai ji su da kunna ba wanne ne mutum bai gani ba da irinsa a ɗaya kenan daga cikin munin bidi'a. amma kamar da aka ambata ba wai ana ba da lasisin mutum ya sabo bane mai sabo ba yayi a bayyane mai sabo so yake do Allah abin nan a ce maka mai da addu'a shi ma addu'a yake tuba amma wannan fa ibada yake jin yake Allah ta'ala ya sauwake yasa mala yake cewa wahzar sun mahzar ahla ka khassa wanzur man tujalis wa mimman tasma'u wa man tashab fa innal khalqa ka fi ridda illa man asamahu Allah minhum mala ya ce wahazar wallahi ka kiyayi sun mahazar sannan fa ka sake kiyaya sosai da sosai kai hattara ka kama kanka sun mahazar ahalar zamani ka kiyayi mutanen nan na zamanin nan naka khasatan musamman ma waɗannan na zamanin nan ka kaga imam al-barbahari kamar ka ce yanzu yake rubuta littafin nan wallahi kamar ka ce yake yake rubuta littafin nan ko kuma yana magana ne fa a cikin ƙarni na hudu ba ya ce wan gurman tujalis ka tsaya ka yi tsam ka ga da wa za ka zauna zama da wa za ka zauna anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktadi dangane da mutum karke tambaya karka ce wani me ɗabi'unsa wani me halayensa a karke wannan wasal an qarinihi tambayi halayen abokan shi ko ba zai ba tambayi halayen abokan shi da ka tambayi halayen abokan shi to halayen abokan shi ne sa domin abin nan almar ila ta salo sal an kare fa kullu qarin bil muqarin yaktadi kowane aboki da abokin shi yake abokantaka da zarar an fara samun saka da zarar an zauna ka ce to ai lokacin sallah yayi bari mu je mu sallah sai ka ce maka a yana da uzuri ya tafi kenan to kaga gobe ba za ku haɗu ba kun yi shiru mutum ne ya zo maka ziyara da ta yi ziyara sai daidai lokacin da kake zuwa makaranta suka ce wallahi ku yanzu nan za mu tafi makaranta zo mu je a to yanda ya zo maka ziyara zai hana ka zuwa makaranta ne a'a yanzu ya zo daidai ko ta zo ta zo miki ziyara mace ce kenan wallahi yanzu lokacin makaranta ne sai ta ɗauko ta ko ka ɗauko shi zuwa makaranta ka zo gobe ko dai ya zo a wannan a lokacin da ba wannan ba ko ma ya daina zuwa ta yadda an kake zuwa yanzu ka zama abokin shi kenan in ya zo kuma yanzu ya zama abokinka haka ake al'amura hisa malam ya ce wallahi wanzur ka tsaya ka kalla to mun nazara ce da ila bata biyo ta ba shi kuma bata biyo ta ba haka yana da ma'ana a tawakkuf kenan ka tsaya tsam kai tunani man jalis da wa za ka zauna wa min man tasma kuma a wurin wa za ka ji karatu ku ji abin da malam ya faɗa wurin wa za ka ji karatu wa man tashab wa za ka ɗauka a matsayin aboki waɗannan suna da muhimmanci sosai da sosai wurin wa da wa za ka dinga zama wurin wa za ka dinga sauraron karatu wa za ka ɗauka a matsayin aboki mala ya ce fa innal halka domin ka kallaci al'umma yau din nan ka annahum fi ridda kamar ka ce gaba ɗaya an yi ridda ne illa man asamahu allahu minhum sai kawai wanda Allah ta'ala ya tsare ya kare ya Allah ka kare mu da karewarka Allah ka tsare mu da tsarewarka dan Allah jigo abin da malamin faɗa wallahi maganganu ne masu ƙarfi maganganu ne da ya kamata mutum ya hatara sai ka ga mutum ya ɗibi ƴaƴan shi ya kai su makarantu da ke cikin coci wasu yake su iya turanci coci fa yaro ƙarami nan ya nursery nan ya firamare wanda yake babba ma an hana ya tattauna da su wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa allazina zalamu minhum to mutum ya ɗibi ƴaƴan shi ya kai kun yi shiru wai yana kula da su yi wani kula da su za ka yi mutanen suna hannunsu kun gane wannan da ke ko har kuma ga mutum ya tafi wurin dan bidiya yana karatu wai a'a ai na san da shi amma zan su a haba malami ya koya maka karatu kace zaka yi wayo ai babu wani wayo da zaka yi bai shi bai ke karantar da ke abin da baka sani ba ka ce wai zaka iya ɗaukar na ɗauka ka bar na bari a kai ba malami bane shi in ka lura cikin ɗalibai fa ka lura cikin ka ko ‘ya'yanka da suke zuwa nursery ko primary school za ga hatta ɗaga hannu ko motsi da malamin su yake za a ga suna yi koya musu yayi ba koya musu yi ba yadda suke magana yadda malamin su yake magana za ga suna yi in malamin su yana ba su labarin abin da ya fi ci za ga su ma sun fi cin shi haka ne kuma haka bane haka shi sa yawa ka zugo yake da amma sun zo wasa sai ce to ni ne wani ni ne wani ni ne malamin ki yawa saboda haka mu dole mutum ya hatara wallahi mutum ya sa ido sosai da sosai shi yasa mai ta'alimi ya kawo babi akan ya za a mutum ya nemi malami ba kara zuba ake neman malami ake neman karatu ba akan wannan abin da kake nema akan ka yi shi wurin ɗan bidi'a daga nan garin a nan garin mina kwara ka tashi ka tafi wani garin ka naki gari ka je wani garin ka je kai wata uku a wurin shi a wurin halu suna kenan ka sha garatun sai ka dawo akan ka ɗauki shekara uku kana karatu a wurin shi kun yi shiru in ka je kai wata uku ka dawo sai ka zo ka sake kuzuri ka sake sai ka sake komawa malamai ba haka suka yi ba to haka karatu yake amma ka ce to yanzu ya zaka in baka karatu wurin shi wurin wa zaka yi shi kadai ne malami a duniyar a Najeriya duk faɗin ta fa wanda Allah ta'ala ya bayyana kaɗan ne a cikin wanda ya ɓoye ka nema ka bincika ai baka nema baka bincika ba baka tashi ba ga dole mutum ya hatara waye abokin shi wurin wa zai dinga zuwa shi ya nace kullum sai ya je majalisa to ce majalisa zai dinga zuwa zai je majalisa ya je minti talatin a gaban mai shayi ba a zuba mai shayin ba tukunna sannan a zuba mai shayin ya minti talatin yana sha sannan bayan ya gama shayin minti talatin ana shirin bayan labaru minti awa ɗaya da rabi kenan shi kuma mai shayi yana ta ɗagawa yana ta abin da don in buga tashi kasuwar ta tashi kun kuna shi ba majalisa ba yake yi ba shi kasuwa yake yi ba tsafta yake yi ba Allah ta'ala ya sauke wurin wa ina mutum zai dinga zama wurin wa mutum zai dinga zuwa karatu wa zai dauka a matsayin babban aboki dole mutum ya hatara a kansu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a tambayoyin da suka zo jiya wannan yana tambaya yana cewa yana cewa a gabar ta wannan yana cewa a gaba ta 112 a gaba ta 112 ma'ana inda muka tashi kenan yau ko a wannan karatun yana cewa me ake magana da la ilu li ahadin an ya'khudha shay'an illa bi izini? gaba ta 112 fadin malin da ya wa alam rahimakallah annahu la yahillu malu mar'in muslimin illa bi tibatin min nafsi sai da san zuciyarsa wa in kana ma'a rajuli wa in kana ma'a rajulin malin haramun qad idan ya zama mutum yana dukiya ta haram da ya tara la yahillu li ahadin to bai halatta ga wani mutum na daban an ya akhudha minhu ya taba wannan abu na dukiyar da wancan ya tara ta haram illa bi iznihi sai da izinin mai dukiyar yanzu ba tashi ce a dukiyar shi zaka ce sai da izinin sai da izinin sa shi wanda ya tara dukiyar sai tambayin naku kuma suna da yawa wanda yake cewa shin akwai sauki akan a yi menene shin akwai sauki da aka yi wa wanda ke cikin lacca har lokacin sallah ma'ana yana je ba mun yi magana kan hada salloli guda biyu ba to lalcoci da ake yi fa kullum yana da kyau mu san lokutan sallah din ga alamun rayin sanin lokutan sallah yana taimaka mana mu ma mu shiga cikin wasu rudani da ake ciki a garin mina lokacin sallah azhar yana shiga tun sha biyu da rabi da yan wasu mintuna wani lokacin da minti ɗaya wani lokacin da minti biyu lokacin azhar ya shiga ku kuma mun dauka dama lokacin azhar ɗin ku ita ce karfe ɗaya su kuma karfe biyu an riga an raba har bibi turka kenan kun gane wannan da kyau ko kuma laccoci da na sani akan yi lacca awa ɗaya zuwa awa biyu ai eh to kenan idan latta za ta fara karfe ɗaya ne za ka sallah kafin ka shiga eh za ka sallah kafin ka shiga nan shin muryar mata al'aura ce mhm. kun yi shiru ni abin da na sani ga murya kawai a faɗe ta ba tare da an ragwada ba murya kawai wannan baya ba fallasa kun gane wannan da kyau ko abin da na sani kenan kuma Allah ta'ala yana cewa wa qarna fi buyutikuna wa la tabarrajna abin nan yake cewa fala takhbana bil qawli wa yaqma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa fala takhbana bil qawli kar ku rangwada magana za ta magana sai ta rangwada maganar wannan shine zunubi fa yaqma alladhi fi qalbihi maradun sai wanda yake a zuciyar shi akwai cuta yayi tsammanin wani abu wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana take da kyau a shiga ga an yi umarni kenan ta faɗi magana sai dai magana ma'aruf ba magana da aka rangwada ba domin yanzu ka ce magana mace tana al'aura ce kaga akwai mashaka sosai da sosai za ka karanta mata ka ce ta biya za ta zo wurin ka ta ce ta ce abu sai ka ce a eh ka shiru za ka kira ta a waya ka ce baka samu zuwa karatu ba wannan malami ne ya zo lacca misali yake cewa mai hukuncin yin sallah da tufafin da aka yi aka yi mai hoto ba shi da amfani mutum ya dauko ba wai tufafin da aka sanya mai hoto ba kuna kallon riga ce jaham ya bai manzan Allah sallallahu ta'ala sallama a jikin riga akwai rodo rodi nana salma ya yi da sallah ya ɗauki rigar ya mai mai da ita yace domin ta shagaltar da ni a sallah riga kenan fa balle a ce hoto in hoton yana gaba ya shagaltar da kai in yana baya ya shagaltar ya bata mana bayan ka sallah me na aka yi Allah ta'ala ya sauke yace menene hukuncin wanke hannu a makabarta bayan an bayan an binne gawa bayan an binne gawa to ai dama wanda ya binne gawa ba ya ta ba sani na ba ba kasar da ya taba ce ke wakewa ba eh in dai wannan ne wannan halas ne ba wani abin na yi ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan ya turo ta nan wannan ya turo ta nan wannan ya turo ta nan aka ya kammala ya wanke hannun shi saboda ya tara wannan ba wani abin nan Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma al'umma musulmi wani bawa Allah yana roƙon addu'a cewar ɗaya daga cikin iyalan shi eh, tana buƙatar addu'a kan wani abu da ta sa a gaba muna roƙon Allah ta'ala ya biya mata buƙatun ta ya biya al'umma musulmi buƙatunsu su Allah ta'ala ya mata da alkhairi ya tabbatar mata da alkhairi baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik